بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصجب من الكلم الطيب الفصل الحادي والعشرون فصلين عشرين بآية أتكن فصلوا لن بسكي بياني akan zikirura da أكسامو samu النبي صلى الله عليه وسلم wasu kuma daga cin alkur'ani da girma da kuma inda ake yin su fi zikirin ladi tuhfazulihin ni'am a game da zikiroran da ake tsara ni'imomin da Allah madaukakin sarki yama mutum da su wa ma yuqalu inda haya? sannan kuma me ya cancanta a faɗa idan ni'ima ta sabantu ga mutum ni'ima dai malamai suna cewa ni'ima kala biyu ce dama akwai ni'matul ijadi akwai ni'matul imdadi ni'matul ijad samar da mutum da aka yi shine ni'ima ta farko mutum ya zama an samar da shi da Allah ya ga dama sai ya bar mutum ma ba za a samar da shi ba ba za a halicce shi ba amma sai Allah ya masa gambakatar ya zaɓe shi cikin halittunsa sannan na biyu ni'matul imdad ni'ima da Allah zai ta ƙara ma mutum tana da tana nunkuwa to ita ni'ima so ake a tsare ta eh, mai hikima yana cewa idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilu ni'am kullun idan Allah ya maka wata ni'ima to ka kula da ni'imar nan ka tsare ta kai ta ka ci gaba da bata abin da ake bukata a bata fa innal ma'asi tuzilu ni'am sabon Allah ne kau da ni'imomi akwai ayoyi da yawa da suke tabbatar da haka shi yasa al-imam as-subki abdul wahhab ibn ali ibn abdul kafi as-subki kuma ibn as-subki eh, shi ana ce masa ibn as-subki ba kuma ana ce masa as-subki yana da littafin sa da ya rubuta ya sa masa suna mu'idun ni'am wa muridun ni'am ya kawo asbabu zawalin ni'am abubuwan da suke sa ni'imomi su tafi sannan kuma ya faɗi asbabu baqa'in ni'ami sabubban da suke sa ni'imomi su wanzu ga mutum Allah kai sabunta mana ni'imomi قال الله سبحانه وتعالى في قصة الرجلين Allah ya faɗi a kissan waɗannan mutane guda biyu da Allah ya ba mu labari a cikin suratul kafi واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنة جنتين to har zuwa to cikin wasiyar da mutumin kirkin ki ma mutumin banza walaula iz dakhalta jannataka qulta ma Allah la quwwata illa billah yace walaula iz dakhalta jannataka ina ma dai da ka ce iz dakhalta jannataka a lokacin da ka shiga gonarka Masha allahu Allah la quwwata illa billah kace ta ma Allah Allah ya so la quwwata ba karfi a tare da ni ba karfi na bane yasa wannan noman wannan gonar take ba taki bane a'a karfin Allah ne la quwwata illa billah ni ba ni da wani karfi sai ga Allah da haka ka faɗi amma bai faɗi ba ai ko so da aka karshe gonar ta kone asbaha yuqallibu kaffayhi ala alama anfaqa fiha sai ya rika haka yana jijjuya hannunsa ya zuba kaza ya zuba taki ya zuba kaza an yi haro ya ɗauko hayan eh, taraktas an yi kaza an yi kaza an yi kaza Allah madaukakin sarki ya aiko da cinye gona gona ta kone kawai shi kaga bai tsara ni'imar Allah madaukakin sarki ba fa da liman dakhala bustanahu malamin qayyim sai ta aliki rahmatullahi alaihi sai ce ya kamata ga mutumin da ya shiga gonarsa audarahu ko ya shiga gidan shi awra ati malihi wa alihi ma yu'jibuhu ko ya ga wani abu daga cikin dukiyarsa ko daga cikin iyalansa abin da ya birge shi an yubadir ila hadhihi al-kalimati ya gaggawa ya faɗi wannan kalmar ma sha Allahu la quwwata illa billah ma sha Allah la quwwata illa billah mutum ya faɗi wannan kalmar ya ga wani abu wanda ya burge shi ya dawo gida an ce dan shi na daya ko eh, ya dawo gida ya ga an mishi abinci mai kyau ya dawo gida ya duk wani abu da mutum ya gani mai ban sha'awa shi ce la ma sha Allah la quwwata ma sha Allah la quwwata illa billah Ke faɗi wannan wannan yana daga cikin abin da ke dawwamar da ni'ima an yi istibatin sa tashi nan daga cikin alqur'ani mai girma shine an yubadira ila hadhihi alkalimati fa innahu la yara fihi su'an in mutum ya faɗin wannan kalmar a dukkan wani abu da Allah ya masa na ni'ima to ba zai ga mummunan abu a gidansa ba ba zai ga mummunan abu a dukiyarsa ba ba zai ga mummunan abu da a cikin abin da ke da alaka da shi na rayuwa ba kullum sai dai ya ganin daɗi kuma daɗin nan mai daɗi a zuciya kun gani wanda ya وعن أنس قال قال رسول الله صلى ما أنعم الله على عبد نعمة في أهل ومال وولد فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيرى فيه آفة دون الموت aka ce ma'aiki sallallahu alaihi ya ce kamar yadda الإمام البيحقي يقول توش أتن شعب الإيمان ما إسناد سينا دروني أقول عبد الملك بن زرارة مشكنسا شي كما ضعيفين سنا أقول إيسى بن عون شي كما مجهولي هذا فيه علتان إلا ستتبكو عبد الملك بن زرارة ضعيفين سنا إلا ستبي إيسى بن عون شي كما مجهولين مجهولي بأسنش ba san tarihinsa ba ba san halinsa ba amma dai waccan aya ta isa kawai aka ce ma an amallahu ala abdin ni'matan Allah bai taɓa ma wani bawa wata ni'ima ba fi ahalin a iyalansa wa malin dukiyarsa wa waladin da ɗa ko ƴaƴa فقال ما شاء الله لا قوة إلا ya faɗi wannan. فيرى فيه آفة دون الموت با وانا أبن دزي غني لنا مو آفة أبن دزي توتد شيء يزو مشي داموا دون الموت إما متواب متواب نمبا يدزا أقوري إسناد الحديث بينا دروني أما واتن آير كان في كفر حديث لاشي كون سنيازر جي تك وانا أبن وتلك الأمثال نضرب حال الناس لعلهم يتفكرون 嗯。 وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وذاك كل وقت إن الله يبقى مثالي to so yake yi a ɗauki wannan misalin aiki da shi ba Allah yana buga mana misali bane shi kenan ayi a tafi daga kar kada mutum ya koyi da wancan mutumin banza wanda ya shiga gonar tasa yana jiji da kansa ce ma an tabi da hadihi abadan wa ma azunnu sa'ata qa'imatan haka ma yace wala in rujitu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba ai wallahi ko an je ma lahira in akwai lahira ya karyata lahira ya ce ba lahira yace kuma an je lahiran ba ai mu muna da wani alkawari a wajen Allah tun da ya bamu a duniya dole ya bamu a lahira kaga babu ladabi ga Allah mummunar magana aka faɗa ma Allah madaukakin sarki إن الله لا مكره له الله با وندي مساتيلس وعنه رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى ما يسره قال annaji sama ya kasance idan ya ga abin da ya birge shi ya sa farin ciki sai ce alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat alhamdulillah yabo ya tabbata ga Allah allazi tutimmu salihatu bi ni'matihi wanda kyawawan abubuwa suna cika ne da ni'imarsa duk wani abu da kaga ya cika to ni'imar Allah madaukakin sarki ce ta sauka a kansa wa idza ra'a ma yasu'uhu idan ma'aiki alaihi salamu ya ji abin da kuma ya fata masa rai qala fi alhamdulillah ala kulli hal kun ga masu amfani da alhamdulillah ala kulli hal yadda suka ga dama su fasara wai suke gani shi mutum sa alhamdulillah ala kulli hal alhamdulillah ala kulli hal inda damuwa ne amma in ana cikin jin daɗi to alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat da damuwa kuma sai ka ce alhamdulillah ala kulli hal shine wanda bahaushe yake cewa ka gode ma Allah ko da kana bakin kura wasu suna kora wannan magana na shi nan an ce alhamdulillah ala kulli hal ra'an nabi sama idza ra'an nabi sama ma yasu'u qala alhamdulillah ala kulli hal duk damuwar da mutum yake ciki bakin sai saba kudin alhamdulillah alhamdulillah ala kulli hal shi yasa ko ciwo mutum yake yi in an tambaya wannan abu da ake cewa to da sauki ma sha Allah to ba laifi bane a nuna ma Allah madaukakin sarki ana fatan rahama daga gare shi ana fatan tausayi ya sauka ga wannan mara lafiya hmm? ba na ciwon arne ba ba sauki ce ya ji ki ce a ba yana na yadda yake ko kuma a ce ai gara jiya ma wal iyazu billah a ana so a gode ma Allah a yabi Allah a nuna ma Allah madaukakin sarki cewa duk abin da da hikima yake الفصل الثاني والعشرون فصلين عشرين ببيو الذكر عند المصيبة ذكر عند أكي إذا مصيبة تسوحا مصيبة أبن دري بايا سو شيء سأكتمة مصيبة musibatun asaba yusibuhu musibatun musibatun ai allati tusibu al-insana abinda ke samun mutum al-musibatu allazi allati tusibu al-insana shi yasa aka ce mata nazila akan ce mata waqi'a akan ce mata karisa akan ce mata nuqbatun duk sunayen ta سنعقن شمة حادثة الإمام الشافعي يشي فلا تزع بحادثة الليالي وما لحوادث الدنيا بقاء سننشن ونكم يشتا ولغبنا ذلتين يضيق بحلفة أغني ولغبنا ذلتين يضيق بحلفة فرحا وعند الله منها المخرج أقوي أقوي أبن بأن أدم وتدام واتأ musibar da za ta sauka a gare shi ya zama yana kinta amma wa inda Allah min halmakawatu amma mafita na wajen Allah gane ai to kaga musiba kenan qur'ani yace ma asaba min musibatin illa bi iznillah dukkan wani abu da zai zai sauka mutum zai sauka ma mutum da izinin Allah ne ma asaba min musibatin illa bi iznillah قال الله سبحانه وتعالى ألا ياتي وبشر الصابرين هي بشارة جماعة جورية ولن بسكي بجورية ولن باس دا جزع باس دا راكي سوى يسو الذين إذا أصابتهم مصيبة سوني وند إذا مصيبة بلاء يسو كأدريسو قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون شيء سبك فقاسنا شيوا إنا لله مودا ما نعلاني مودا علاني wannan lillahi din lamul milki ce inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma kaga inna lillahi muna na Allah ne wa inna ilaihi raji'un kuma gare shi zamu koma kayan shi so da yanzu yana gwada mun da ba mu kayan sa ne kai da tukunya ka kace tukunya ka dora ta akan wuta shikenan sai wani ya ce kai laifi ka dora ta akan wuta sannan ka siyo wata sai ka zuba mata ruwa sai a ce kayi ba daidai ba kayanka ne duk ka ne ke ka siyo kayanka ba ma kai ka halarci su ba siyan su kai shi ko Allah subhanahu wataala halitta yayi to sai a tambaye shi a ce me yasa yi la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun ba wanda yace tambaye Allah me yasa yi abu kaza kaga wannan kenan to kaga abin da ake bukatar musulmi ya faɗi kenan idan damuwa ta sauka a gare shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu na Allah ne kuma ga Allah madaukakin sarki za mu koma wannan da suke da wannan mula'ika alaihim salawatun min rabbihim waɗannan suna da wasu salatai a wajen ubangijinsu salatullahi ala abdihi zikrun wa tana'u Allah ya ambace su sun cancanci Allah ya ambace su fil mala'ika ala ya ambace su a cikin wajen bayansa maɗaukaka mala'iku da mursalai da annabawa Allah ya ambace su ya ce bayina su wane da wane suna cin asabiruna saboda musibar da ta same su sun yi istirja'i sun ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'u wa rahmatun sannan kuma suna da wani tausayi daga Allah bayan Allah ya musu salati kuma zai ba su tausayi zai tausaya musu rahmatun ay yudkhiluhum jannatahu zai shigar da su aljannarsa wa ula'ika humul muflihun kuma waɗannan su ne waɗanda suke shiryayyu ba bata a cikin aikinsu a batutu ne su so daga abin da ake bukata kenan sannan mutum bai taɓa istirja'in nan ba face shi kamar yadda za mu gani nan gaba face shi ya gama kwafi shi ya gama kwafi sannan istirja'in nan fa'idarsa ta farko ita ce sa mutum ya nasu domin abin da ake bukata idan musiba ta sauka ga mutum abu na farko da ake bukata shine Allah ya fi da akula. kai ya rasa hankalinsa eh, kai ya rasa hankalinsa kai ya rasa hankalinsa ana son ya zama yanar su. zuciyarsa ta kasance shi yasa suka ce ai abinda wasu malamai suka ce الصبر ضبط النفس عن الاضطراب عند نزول المصيبة واللسان عن التشويش والأعضاء والأعضاء عن التحركات التحركات لا نعم، أنا نفع التحركات وأنا ذات زمسنون متنجنة سبا كام زوتي يكا حتى a lokacin da musiba ta sauka harshen kuma mutum ka aje na ta faɗin wasu miyagun maganganu sannan ka gaɓoɓinsa suna wasu irin mu'amaloli mu'amalolin da za a siffanta mutum a ce ai bayi da natsuwa hmm? ana cakko shi ana kamo shi wai wata musiba ta sauka a gare shi wannan babu asabo ya zama cikin ahalul jiza'i kenan cikin ma'abuta raki ودع لا يا زغيما سوانا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مصه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا أما إلا المصلين ما تسلى سوبا سدوء من تنسك مفق لا يجزعون ما سينجزع ما سرعكي سنة شيني وانا أبن دعكي بقاتا أن ملوك تنسرتي يبام إيقان كان أم مصيبون سا in kuma ya tashi jaraba mu ya jaraba mu da abin da za mu iya ɗauka wallahu alam